'yan sandan jihar gombe sun cafke wani mutum wanda ya rinka yin badala da 'ya'yansa domin yana son ya zama mai kuɗi bincike na nuni da cewa 'yar mutumin ne da ta gaji da halin mahaifin nata ya sa ta kai kara wajen mai unguwarsu daga bisani kuma ya miƙa wannan batu hannun 'yan sanda ga dai ƙarin bayani daga bakin kakakin hukumar 'yan sanda dsp faji attajiri cafke shi bayani cewa wannan mutum yana lalatar kuma shi ya mana bayanin cewa lalle yana wannan abin yana yi ne domin yana so ya samu kuɗi cikin mu ya nuna cewa har akwai garshi na farko wanda shi ma yana mata wannan lalata kuma da wannan garshi na biyu kuma ta san dokanmu na arewacin najeriya wanda ake kira panacot da da wannan ba in mun gama bincike za mu gudanar shi a gaban kotu mahaifin yarinyar mai suna abubakar tahir a bayaninsa ga 'yan jarida ya amince da aikata badalar da 'ya'yan nasa ya ce wani boka ne ya ba shi maganin da zai zama mai kuɗi idan yi badala da 'ya'yan nasa to ai an kawo ka nan ne sabili da ana zargin kana kwana da yarka haka ne ina kwanta ita ma ka yi da ita ko za ka iya tunawa ko sau nawa ka sadu da 'ya'yan naka to kayi kudin kenan shi ma dai boka ce kaji magani sai Allah ya yi sunansa Muhammadu Ibrahim ya ce ƙarya mahaifin yaran ke yi masa to wani irin magani ka bashi to sai dai kuma lauyoyi da masu fafutukar kare hakkin yara da kuma bil'adama sun shiga cikin wannan batu sunana abdullahi muhammad inuwa lauya mai zaman kansa sannan dan kungiyar kare 'yancin yara da bil'adama gaba daya eh batu dai yanzu yana wajen 'yan sanda to amma muna bin abin sau da kafa kuma muna sa ido dole ne mu bi abin kuma mu ga an adalci wa yara an adalci wa kowa wannan abu ne mai tada hankali a ce uba yana badala da 'ya'yansa ah, in har babu haka to ba bukatan aure mutane sun zama kamar dabbobi don haka dole ne doka ta aikinta dole ne 'yan sanda su bincika kuma su yi amfani da duk karfi da doka ta basu wajen ba da misali don wannan abun a tabbatar bai sake faruwa ba kaga ita wannan yarinya ina ga yarinya kuma har mun yi ah, hira da ita na ji ra'ayinta kuma na fahimci damuwarta Yarinya nan za ta kai shekara nawa kuma koma tana makaranta eh lallai yadda ta gaya min ta ce shekaranta goma sha hudu bata cika sha biyar ba kuma daga kima, kima dai hakan ne nake gani sannan batun makaranta na tambaye ta ta ce ta daɗe da fita daga makarantar abinan muhammadiyya da kuma makarantar boko don haka duk uba wanda bai damu da makarantar 'ya'yansa ba zai abin da ya fi haka ma saura da me sannu a hankali za mu rinka kawo muku irin wainar da za a toya kan wannan batu abdulwahab muhammad bai amurka daga bauchi a nigeria.